الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو كان وتا أشرين دا حدوغ وتن المحرم شكرة تدبو ديد داري حدود أربعين دبيو هجرية wanda ya dace da sha uku ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya muna darasi na saba'in da biyu a cikin wannan littafi mai albarka littafin muktasar zadul ma'ad na shekhu da'awatul islamiyya muhammad bin abdul wahab rahimahullah ta'ala rahmatan wasiya idan yan uwa za su iya tunawa muna magana ne akan fasali da yake magana akan kiyayewa lafazi da kuma zaben lafazin da ya dace mutum ya magana da shi ko ya yi furci da shi ana magana akan addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar yake tafsili da bayanin abin da ke tattare da wannan addu'a sai ya ce فجمع فجمع في هذا الحديث الشريف أصل الشر وفروعه ومبادئه وغاياته وموارده ومصادره وهو مشتمل على ثمان خصال كل خصلتين منها قرينتان فقال أعوذ بك من الهم والهزن وهما قرينتان فإن المكروه الوارده على القلب إما أن يكون سببه أمرا ماضيا فهو يحدث الحزن وإما أن يكون توقع مستقبل فهو يورث الهم وكلاهما من الأجز فإن ما مضى لا يدفع بالحزن لا يدفع بالحزن بل بالرضا والحمد والصبر والإيمان بالقدر malam ya ce wannan hadisi da muka karanta da annabi sallallahu ya koya mana bawa ya nemi tsari da waɗannan abubuwa da aka faɗa Allahumma inni a'udhu bika min al-jubni wal bukhl har zuwa ƙarshen hadisi yace wannan hadisin ya haɗa dukkan wato asalin sharri da kuma rassan sharri ɗin gaba ɗaya wanda yau insha Allah sharhin wato da kuma fashin bakin hadisin za mu karanta wanda annabi ya karantar da mu mu nemi tsari akan waɗannan abubuwa ya ce da kuma mafarar sharri da ƙarshen sharri da magangaren sharri da kuma inda ya bulbulo ya taho ya ce wannan hadisin yana ɗauke da ɗabi'u ko khisal tada guda takwas bibbiyo bibbiyo bibbiyo faɗa sau hudu su ne takwas dukkan ɗabi'a guda biyu daga ciki abokanan juna ne kullu haslataini min haƙari na ta ne da farko annabi ya ce ka roƙi allah ya raba ka da damuwa da ɓacin rai allahumma inni a'udhu bika min alhammi walhazan sau da yawa annabi yana roƙon Allah ta'ala ya raba shi da damuwa ya Allah ka raba mu da damuwa Allah ka raba mu da ɓacin rai waɗannan abubuwa ne guda biyu dukansu sharri ne ga rayuwar ɗan adam kuma matsala ne za ka ji ana cewa aiwa ne yana cikin damuwa aiwa ne yana cikin ɓacin rai to kaga wannan abu ne mummuna da ba a so to shi yasa aka ce ka roki Allah Allah ya raba ka da su kuma ka nemi dukkan sababin da zai sa ka shiga damuwa to kar ka yi shi haka duk abin da zai jawo maka bacin rai to ka guje shi dan yana sababa ciwo a rayuwar dan adam za ga wani shashau-shashau haka za a sai a ce ai yana da damuwa ne ai bayi da kimtsi bayi da nutsuwa yana cikin tashin hankali sai a ce ai ai yana cikin damuwa ko yana cikin bacin rai da bacin rai ba abinda mutum ba zai ba za ka zagi mai mutunci za ka wulakanta mai daraja da bacin rai damuwa kuma takan hana ka ci abinci damuwa takan hana ka kai ibada damuwa takan hana kai karatu damuwa takan hana ka je kasuwa damuwa takan hana ka idan ka je ofis ɗin kama kai aiki to shi yasa aka ce ka nemi Allah ya tsare ka da damuwa da bacin rai ya ce asalin sharri kenan da ainihin mabubbugarsa malam ya ce wahuma qarinatani a tare suke alhammu wal hazan almakruh wal warida alal qalb abun ki da yake zuwa akan zuciya ko dai ya zamanto wani abu ne da ya faru ya wuce imma ya kuna amran madiyan abin da ya zo ya wuce ya samu zuciyarka to sai sababa mata alhuzun ko alhazan bacin rai ai matarka ne ta je ta maka wani abu marar daɗi amma abin ya wuce amma ya gadon maka da mai bacin rai yana tabinka watakila ko ka je ofis ma sai a ganka sai a ce me ya faru ce wallahi ka bari kawai an bata min rai ne to shi abin da yake samun zuciya har ya sabbaba wa wannan zuciyar bacin rai ko dai ya zama abu ne da ya faru ya wuce to shine sai sabbabar da alhuzun ko alhazan ko kuma imma an ya kuna tawakko mustaqbalin wani abu ne da ake tsammanin zai faru shine tawakko mustaqbal tsammanin faruwar wani abu nan gaba fahuwa yurisul ham abinda zai faru nan gaba bai faru ba na matsala to shine yake gadar da damuwa damun na gaya muku akwai bacin rai akwai mai damuwa ita damuwa abinda nan gaba zai same ka huzun din da zai same ka nan gaba to shine ake ce da shi damuwa shine ake ce da shi alhammu yace wa kilahuma min al'ajizi dukansu kuma gajiyawa ne ga dan adam me dalili fa inna ma madha la yudfa'u bil huzn abinda fa riga ya wuce bacin rai baya korarsa abinda ya riga ya wuce wanda aka maka ba daidai ba to ɓacin ran da za ka yi ba zai kawar da wannan abin ba kuma ba zai mai da shi daidai ba Allah sa kuna ganewa ban sani ba barin ba da wani misali da za a iya ganewa ka zo kana tafiya wani ya maka mummunan overtaking ka je wajen kaucewa ka fada rami ka fasa tayan motarka alhamdulillah ka sa safaya ka taho yanzu ka zo mana nan da bacin rai ka ga mamada tun kafin magariba abin ya faru amma ya gadar maka da bacin rai har yanzu kana zaune kana tuna wannan sai ka ji ranka a ɓaci to ibn qayyim yake cewa fa inna ma mada la yudfa'u bil huzni ko bilhazan abin da ya wuce ba a koran shi abu na bacin rai ba a koransa don an nuna bacin rai din tun da ya riga ya wuce to ya za a magance matsalar bal birrida walhamd birrida walhamd ka nuna yarda ga Allah ka gode wa Allah alhamdulillahi ala kulli hal ma'ana kana yi wa Allah godiya akan duk halin da kake ciki kenan yanzu nan an koya mana idan an mana abun bacin rai to in ya wuce ya kamata ya wuce da bacin ran ha in an mana abun bacin rai in ya wuce ya kamata ya wuce da bacin ran haka ya kamata ya zama amma ɗabi'ar mu ta ɗan adam na gajiyawa da muna magana ne akan al'ajiz gajiyawar ɗan adam sai ka ga an mana abun ɓacin ran kuma sai mu abin ya zo ya tabin mu saboda gajiyawa ta dan adam yanzu ni da nake muku karatun nan ba mamaki wata rana in wani abu na ɓacin rai ya same ni kafin na zo karatun daga zamana a kujera da yanayin karatun da nake yi za ku iya ganewa ya yi min tasiri a kan saƙon da zan isar ya hana ni sakat ya hana ni nishaɗi ya hana ni isar da saƙon yadda ya kamata ni a tunanina zama da wannan ɓacin ran kamar zai magance mun wannan larurar da ta same ni ne ibn al-qayyim yace a fa inna ma mada la yudfa'u bil huzn abin da ya riga ya shuɗe ya wuce bacin rai baya kore shi ko ba a kore shi da bacin rai to ya za a yi ya kau bil ridha wal hamd da nuna wa Allah ka yadda kuma da gode masa was sabri wal imani bil qadar kai hakuri kai imani da kaddara wannan ita ce makarantar zuciya wato aya ta farko kenan akan gyaran zuciya da matsalolin zuciya da larurorinta da ke samun mu yau da gobe kuma kun san wannan abun ba wanda baya samu kowa yana samunsa kowa da kowa ba wanda baya bacin rai kuma baya wanda baya shiga bakin ciki da damuwa to an koya mana ya zamu magance bacin rai haka shi ma alhammu abinda kake tunanin zai faru yana baka tsoro yana damunka ko baka bane ba to shi ma abinda yake kore shi yake rage masa tasiri kai haƙuri ka jira ƙaddara Allah mijinki ne ya ce zai miki kishiya an riga an saka ranar ɗaurin aure an kai kaya an kai kuɗi an yi mai yana nan yana gyaran ɗaki shi yana cikin farin ciki yana ɗoki ke kuma kina cikin alhamu kina cikin damuwa to meye zai magance wannan damuwa arrida walhamd wasabr wal'imanu bil qadr a yarda haka Allah ya kaddara a gode wa Allah ko da daɗi ko ba daɗi a rungumi kaddara a yi imani da ita haka Allah ya kaddara a ce Allah sa abokin zama ne sai yan dannan kirji su zo su yi ta yi a baki haƙuri wannan ɓacin ran wannan damuwar ba zai hana wani abin ya faru ba to haka kai ma zai iya samun ka suna neman su yi bincike ne a shagonku an kira auditoci za su yi bincike ko a ofishinka a matsayinka na akawunta mai harkar kuɗi ko kashiya mai ba da kudi ko wane ne ko shugaba a wata ma'aikata ko a gidan mai ko a kasuwa ko a wani wuri an ce za a zo a binciken kudi ana tunanin an yi asara ko kuma a gama mai aka samu mai aka rasa kuma kai ka san mai kaɗan kukulla kuma kana jin tsoron kuma sharri ma irin na ɗan adam kana cikin damuwa ka kasa yin bacci sai ka ji mutum yana cewa wallahi ni dai na na damu a zo a yi wannan abun a gama don in samu natsuwa to ba abin da zai kawar da shi shi ma sai yadda da kaddara ubangiji ta'ala da sallamawa da kuma godewa Allah da haƙuri to sai magana ta biyu wa qaulil abdi qaddara Allah wa ma sha'a fa'al wa ma yastaq wa ma yustaqbalu la yudfa'u bil hammi bal imma an takuna lahu hilatun fi daf'i fala ya'jizu anhu وإما أن لا يكون له حيلة في دفعه فلا يجزع أم ويلبس له لباس من التوحيد والتوكل والرضا بالله ربا فيما يحب ويكره والهم والحزن يضعفان العزم ويوهنان القلب ويهولان بين العبد وبين الاجتهاد في ما ينفعه فهما حمل ثقيل على ظهر آه السائر جيد gabar magana ta biyu shine ina so ku ku rinka fahimtar maganganun suna da muhimmanci kwarai ibn qayyim yake cewa wani lokacin bawa yakan ce Allah ya kaddara kuma abinda Allah ya ga dama shi yake faruwa qaddarallah wa ma sha'a fa'al Allah ya kaddara abinda ya ga dama yake aikatawa to sai ya ba mu ka'ida wa ma yustaqbalu la yudfa'u bil hammi abinda ake fuskantansa abinda zai zo nan gaba nan da kwana biyar nan da sati nan da wata nan da shekara nan da kaza wa ma yustaqbal in future abinda zai zo a future ma yustaqbalu la yutfa'u bil ham tunda ana fuskantar abin yana tafe to damuwa fa ba ta iya magance shi an ce sai an yi ya za ka yi kana nufin damuwarka zai sa kar ai abin la duk wanda ya sa damuwa a ransa akan wani abu da za a yi shi nan gaba to ya sani yana wahal da kansa ne zai gadarwa kansa hawan jini zai gadarwa kansa rashin natsuwa da kwanciyar hankali so abin da zai zo nan gaba ba yanda za a yi damuwa ta fuskanci wannan abin ta hana faruwarsa kuna da misalai da yawan gaske wanda za su iya bayyana mana saboda rayuwa yau abubuwa suna faruwa ga sunan bila adadin zaɓe ne watakila za a yi ana tunanin wane zai faɗi wane ya ci ko wane ya ci ko wane ya faɗi sai wani ya sa damuwa a ransa duk ya kasa samun nutsuwa saboda wannan damuwar wannan zaben da za a yi ma yustaqbal kenan to ba yanda za a yi damuwarka ya iya hana faruwar wannan abin so kawai kana wahalar banza ne gwanda ma karka jefa kanka damuwa to yaya mutum zai yi yaya za mutu yaya mutum zai magance damuwa abin da zai faru nan gaba bai faru ba ya gigita ka tun yanzu za ku yi jarrabawa ne a jami'a da ita za ku yi graduation duk ka bi ka damu to damuwarka za ta hana a yi jarrabawar bayan da za ka yi za a zo a yi lissafi ne a kasuwa duk ka bi ka damu damuwarka za ta hana a yi lissafin ba a ma san ka damu ba kai kake kona kanka da kanka kai ta birgima akan gadonka kai kadai fahimtar wannan zai taimake mu matuƙa ya ba mu saiti a rayuwarmu to ya za a yi ibn qayyim yace bal imma an takuna lahu hilatun fi daf'i ko dai ka zama kana da wata dabara da zaka kawar da wannan abun ba dai damuwa ba sai dai ka yi kulle-kullenka na dan adam hilarka ta dan adam ka kore ko ka ture wannan abin wannan kuma ba sai na buga misali ba to ibn qayyim ya ce fala ya ajizu anhu in dai kana da dabara da zaka yi ka hana wannan abin da ya gadar maka da damuwar kana da wata hikima da zaka iya kore wannan abin da ya gadar maka da damuwar to kar ka nuna gajiyawarka ka je ka kore shi ka yi iya ƙoƙarinka idan ya dace a shari'a ka kore shi din yawwa don kada mu bude kofa ga waɗancan mutanen ai kwarai daga ciki wa imma Allah ta kuna lahu hila ko ko zaka iya wayar gari baka da hila baka da dabara ba yanda zaka yi dole wannan abin sai ya faru shine Allah ta kuna lahu hila baka da wata hila baka da wata dabara fi daf'ihi wajen ture ko ije wannan abun to fala ya ajaz ko fala ya jiza to kada ka yadda ka nuna jaza ɗinka firgitarka ka zama namiji kawai ka dake kawai ina fata ana fahimta can an ce ma in kana da ƙarfin da zaka in kana da dabarar da zaka hana faruwar abin ka hana shi kuma karka yadda ka nuna gajiyawa ka ji lalle ka hana wannan abun faruwa don me don hana faruwar wannan abun shi ya fi maka muhimmanci akan zama cikin damuwar ka duba ibn al-qayyim kamar ya zauna da likitocin wannan zamani da su ne su ce zaka sabuwa kanka ciwon zuciya to kai idan ku baka da dabarar baka da dabarar da zaka yi haka to sai ya zamanto kuma abu na biyu ka zama kana da hila da zaka ainihin wato hana faruwarsa to shi kuma nan kuma idan ai baka da hilab da zaka hana ba zaka da baka da dabara to ya zaka yi to ka zama namiji kawai ya fi karfin ka amma ka dake kawai eh ta dukan ka kawai kana shanyewa Allah ka ba mu jarinta yace shi yasa yace wayal basu lahu libasan libasuhu min at-tauhid ka sa masa rigar tauhidi da tawakkali da yarda da Allah wayal basu lahu لباسه من التوحيد والتوكل والرضا بالله ربا فيما يحب ويكره dama musulmi yana so ya yarda da Allah a matsayin ubangijinsa akan abin da ya same shi wanda yake so da wanda baya so abin da kake so da abin da baka so kawai in Allah ya kaddara ka yarda Allah ne ya kaddara shikenan malam yace da damuwa da bakin ciki da bacin rai suna raunana azima suna raunana azamar dan adam himmar ɗan adam ƙoƙarin ɗan adam duk lokacin da ɗan adam ya sifantu da damuwa ya sifantu da ɓacin rai to yana samun rauni wannan kuma sanannen abu ne wa yuhinanil qalba suna raunana zuciyar ɗan adam wa yahulani bainal abdi wa bainal ishihadi fi ma yanfa fi ma yanfa'u kuma waɗannan abubuwan guda biyu suna ainihin shiga tsakanin bawa da tsakanin ƙoƙarin da yake yi a rayuwarsa kan abin da zai amfane shi ya ce waɗannan abubuwan guda biyu wato alhammu walhazan da manzan Allah ya ce a nemi tsari da su fahuma hamlun saƙilun ala zahari sa'iri nauyi ne dako ne na nauyi a gadon bayan matafi kaji sirrin da ya sa annabi ya fara a addu'a ya ce Allahumma inni a'udhuka min alhammi wal hazani in dai ka haɗu da alhammu da alhazan a rayuwarka to to suna disqualifying ɗan adam wato hubut faɗuwa ce a ce kullum kana cikin damuwa kullum kana cikin ɓacin rai sai ga mutum ko ƙiba baya yi wani bawan Allah yake ban labari ya ce ya ga yasa da kumarinta da dan kibarta da lafiyarta da kazar-kazar dinta sai ga tana bushewa tana kekashewa ba ta iya cin abinci duk ta fita kamar kamar skeleton duk ta rame ta lalace ba ciwon kai ba ciwon ciki ba hawan jini ba kaza ba damuwa ba waye da sauransu ba ba ba ba wata larura ta same ta ba me ya same ki shiru me ya dame ki ashe ashe matsala aka samu da saurayinta da yake nemanta aka samu larura don haka wannan abun ne ya mata tasiri damuwar ya hana ta cin abinci ya hana ta nutsuwa duk ta ta lalace kuma ta kasa gaya wa kowa kasa yana daga cikin matsala a rayuwar Allah ya jarabe ka da matsala baka iya gaya kowa ana samun waraka akan damuwa ana samun waraka ko raguwarta kan bacin rai idan ka yi wa wani ka gaya wani yanzu in mutum ransa ya ɓaci in bai samu ya zazzage wani ba ba zai samu wallahi ba zai samu sukuni ba dole sai ka yi zage-zage sai ka ji ɗan sanyi haba ka more kenan wai dai ma'ana dai kake ne amma in ka bar wannan ɓacin ran baka da yaro ba baka yi zage-zage a gida ba baka yi wani abu ba to watakila ma mutum tuntube zai yi jefa sa bakinsa wani wuri duk za ka ji abun ya kullace ka amma an ka samu kasace wannan fa ɗabi'a ce ta ɗan adam ina fatan kuna fahimta to shi ibn qayyim abin da yake so nuna mana annabi ya ce a nemi tsari daga waɗannan abubuwa guda biyu sun suna da illa a rayuwar ɗan adam yanzu kun gane matsalar alhamu wal hazan ko suna hana komai tafiya kuma komun darajar mutum kuma komun matsayin mutum wallahi waɗannan abubuwan sai sun bayyana a fuskarsa sai sun bayyana a jikinsa a rayuwarsa so ku rinka roƙon Allah ya raba ku da damuwa da bacin rai Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazan tayyib waɗannan wasu sojoji ne rundunoni ne na yaƙi malam aka ɗora mana su suke gigita mu amma me hikimar haka me yasa Allah ya jarrabe mu da alhammu da alhazan mala yace wa min hikimati al-aziz al-hakimi taslitu hadain al-jundayn ala al-qulub al-mu'ridati anhu liyaruddaha an kaseer min ma'asiha ولا تزال هذه القلوب في هذا السجن حتى تخلص إلى فضاء التوحيد والإقبال على الله ولا سبيل إلى خلاص القلب من ذلك إلا بذلك ولا بلاغ إلا بالله وحده فإنه لا يوصل إليه إلا هو ولا يدل عليه إلا هو وإذا أقام الأبد في أي مقام كان فبحمده وحكمته أقامه فيه ولم يمنع يمنع الأبد حقا هو له بل منعه منعه ليتوسل إليه ليتوسل إليه بمحابه فيعطيه هو فيطيعه وليرده إليه يرده إليه وليعزه بالتذلل له وليغنيه بالافتقار إليه وليجبره بالانكسار بين يديه وليوليه بأزله أشرف واتو أشرف الولايات وليشهده حكمته في قدرته ورحمته في عزته وإن آه منعه أطاعا منعه أطاع وعقوبته تأديب وتسليط أدائه عليه سائق يسوقه إليه والله أعلم حيث يجعل مواقع عطائه وأعلم حيث يجعل رسالته وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين هو سبحانه وتعالى أعلم بمحال التخصيص فمن رده المنع إليه انقلب أطاع ومن شغله أطاؤه عنه انقلب منعا فهو سبحانه وتعالى أراد منا استقاء الاستقامة واتخاذ السبيل السبيل إليه طيب توي menene hikimar da ta sa Allah ya jarrabe mu da jarrabawar alhamu alhazan dole a rayuwa sai ranka ya baci dole a rayuwa sai ka gamu da mai damuwa wannan rundunoni ne guda biyu aka jarrabe mu da su hikimar Allah da ya sa waɗannan wato rundunoni guda biyu suka yi nasara akan zuciyar ɗan adam shine ne duk lokacin da ɗan adam ya kauce wa Allah ya kauce wa hanyar Allah to sai Allah ya jarrabe shi da wani abu don ya dawo kan hanyar Allah ɗin ku lura da maganar wa min hikimatil azizil hakimi taslitu hadainil jundaini alal qulubi al mu'ridati an zuciyar da ta kauce ta bar Allah Allah sai ya ɗora mata alhamu wal hazan daman mu 'yan adam masu saɓo ne kullu bani adama khata wa khairul khata'ina tawwabun to sai Allah ya sa duk taurin kan ɗan adam duk isan ɗan adam sai Allah ya darabe shi da wasu rundunoni guda biyu da sun fi ƙarfinsa ba wanda ya isa ya ce ya fi ƙarfin bacin rai ba wanda ya isa ya ce ya fi ƙarfin damuwa akwai wani shugaba da yake da sojoji ko yake da mulki ko yake da sarauta ko yake da isa ya isa ya ce shi ba isa ba ta masa rai ba Allahu akbar ko ya ce bai isa wai wai ba isa a rayuwa wai wai wai wai wai a sa masa damuwa ba a'a sai dai a sa masa ya shanye eh sai dai a sa masa ya shanye to hikimar haka shine idan mutum ya gamu da bacin rai da damuwa abinda zai yi Allah zai komawa kaga ashe da aka sallada masa waɗannan rundunoni guda biyu suka jefa cikin wannan yanayi kaga dalili ne zai sa ya koma mai ya koma ga Allah ya ci gaba da bauta shi yasa za yi addu'a yi li yaruddaha an kasiri min ma'asiha amma min ma'asiha dan ya dawo da wannan zuciya ya hana ta da yawa daga cikin sabon da take yi wannan zuciya ko wannan zukata na ɗan adam na 'yan adam ba za su gushe ba suna cikin kurkuku suna cikin kurkukun damuwa suna cikin kurkukun bacin rai don kaman kurkuku ne kai ka sani ba sai na maka bayani ba idan kana da bacin rai wallahi sai ka kasa bacci yau wani bawan Allah ya zo ya ce ya ce malam ina cikin bacin rai wallahi me ya faru ce wallahi ko bacci ban yi wajiya a ashe bacin rai yana hana yin bacci kai ai na shiga damuwa tunda aka bani labarin kaza za a yi kaza wannan abun ya hana ni ci ya hana ni sha ya hana ni sakat a ofis na kasa yin aiki an tara masa fayil baya iya sa hannu wani an raba shi da yar budurwarsa da yake nema da aure an ce a'a bai zai yiwu ba ba a yadda da ita ba masu ba da kudin auren sun ce a'a ba su yadda ba bai zai yiwu ba wannan bacin ran ya hana shi ya je ya sauke wajibin da aka dora masa ba zai iya yi ba saboda bacin rai ashe dan adam dole sai ya sifanti da wannan sifa ta gamuwa da bacin rai da me shi yasa aka shar'anta mana me zikiri daman shi wannan addu'ar ita wannan addu'a ai zikiri ce to wannan tana daga cikin hikimar Allah Allah ya sa muka fada cikin kurkuku kurkukun damuwa kurkukun bacin rai har sai mutum ya kai zuwa ga tauhidi farfajiyar tauhidi ya koma ga Allah al-iqbalu ala Allah kuma bayan da za a yi zuciya ta kubuta wala sabila ila khalasil qalbi min dalika illa bidalika zuciya bata isa ta kubuta daga bacin rai da damuwa ba sai ta koma ta yi tauhidi ta koma ga Allah abinda zai yayi maka damuwa da bacin rai kenan kuma wala balaga illa billahi wada babu guzuri ba isa aje ga wata manufa ba sai ga Allah shi shi kadai in ka gudu can za ka tafi in ma ka tsaya ka ka je dai yana nan tabaraka wa ta'ala la yusalu ilaihi illa huwa ba a iya zuwa wajen Allah sai ta hanyar Allah din Allah karim kuma ba wanda zai nuna maka hanyar Allah din in ba shi ba so dan ka shiga damuwa ka shiga bacin rai ka koma ga Allah kawai ka huta kar ka taba tsammanin damuwa da bacin rai zai maka maganin matsalarka ka wani zai ce ai sai da na nuna bacin raina aka daina yin wannan abun a'a ka sha wahala ka ji jiki cutuwar da ka yi na wannan bacin ran naka ya fi magancewa wannan larurar saboda akwai hanyoyi guda dubu da za a iya magance wannan abun ko da ba bacin ran naka ba nam ka yi bacin rai ka gasa kanka wataƙila kuma ka hana wani abu kaga wannan ajiz ne ai dan me dan zan hana ka wani abu sai ni na wahala ka fahimta sai ka ji jiki watakila sababa ma ciwon zuciya ya sababa maka hawan jini ya sababa maka kaza da kaza da kaza don ka magance wata matsala wato wannan karatun yana da muhimmanci da mutane za su fahimce su gane shi sau da yawa mutum yakan samun tension ya yawa tension in ya maka yawa a gida nuna wannan tension din nuna damuwar da kake yi sai isabbabar maka kwanciya a gadon asibiti kuma ba a samu maganin ba yaron naka bai daina shan kwayar ba ‘ya'yan naka ba su daina fita yawon daren ba ba su daina zuwa suna maka satan ba kai kuma ga ka a gadon asibiti za ka mutu su cinye gadonka su ci gaba da harkokinsu to menene hanyar gyara sai ku hada su da Allah duk wanda baya son tashin hankali a gidansa to ya hada ƴaƴansa da Allah ya yi wa ƴaƴansa tarbiyya ta Allah ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam in ba haka ba to akwai damuwa abin da ke faruwa shine malam musamman waɗanda Allah ya hore musu ya ba su dama suna da damuwa da bacin rai da yawa akan ‘ya'yansu Allah sai tara maka dukiya miliyoyi multimillionaire amma wallahi sai ya hana ka kwanciyar hankali da nutsuwa a gidanka ya jarrabe ka da ‘ya'yanka daga ɓarawo sai mai neman mata sai mai zuwa ya saci makullin sif ɗinka ya buɗe sai wanda yake yawon dare sai wanda yake kaza Allah ya jarrabe ka matan kuma sai masu yawo sai su kaza amma fa dukiya ya tara maka dukiya ka kashe musu miliyoyin kuɗi suna fita waje suna karatu ana ganin burgewa ce 'ya'yanka duk a waje suke karatu ka kai su inda za a daɗa koya musu taurin kai taurin kai da nuna kai ba kowa ba ne mutum ya gama kashe wa ɗansa miliyoyin kuɗi akan yana karatun digiri sai ya gama shekarun sun zo ƙarshe kurin sai balle ya fita ya ƙe ƙarsa karatun a yi ayi kuma ya ce bai zai koma ba wannan miliyoyin kuɗin sun tafi a banza kai baka gina masallaci ba baka gina islamiyya ba baka kai uwarka aikin hajji ba baka je ka soya mutane kaji suka yi ta ci ba baka je kai kaza kai kaza ba kudin sun tafi a banza kuma yaron yana nan yana gindin ka yana gadara kai ubansa ne jira ma yake ka mutu masu ci gado kawai da yawa wallahi inda za ka buɗe dama masu hali za su gaya maka matsalolinsu na 'ya'yansu ne da 'ya'yansu da matansu su kuma a nan ake musu azaba amma mu muna ganin su muna sha'awar manyan motocin da suke hawa muna sha'awar manyan gidajen da suke ginawa wallahi ba sa iya baccin kirki a ciki ba sa iya yi ka san me sun zuba kudinsu sun kashe kudinsu a kan yaran su yi karatu su zama wasu amma ba su dora su akan karatun Allah ba a ga mutum iya dukiya ba kasar da ba zai iya tura ɗansa ya je karatu ba amma wallahi tallahi bai iya bagadadiya alifin ba'un tawon ba yana musulmi yana kasar musulmi jihar musulmi dan musulmi jikan musulmi tattaba kunnan musulmi ku gane wannan kuskuren da kuke ku tuba ga Allah ku gyara ku daina tarawa kanku damuwa da bakin ciki da bacin rai ku hada su da Allah na farko ku ba su good foundation na sanin Allah ‘ya'yanku su san addini a matsayinku na musulmi tun da ba da kuka yi ba su san addini su san Allah ku koya musu baki su iya karanta ƙur'ani su san hadisin manzon Allah su san su san halal da haram in kun ga dama ku kashe musu kuɗi su yi karatu a ingila a amerika a ina ne a ina ne ku ba su duk kuɗin da za ku ba su amma ba ku ba wa yara foundation na addini ba kun tura su hannun turawa ba dole su ji su muku da hankali ba a garin nan wani ya zo ya kamun kes ɗin wani yaro na sha faɗa a karatu yaro ne ubansa ya tura shi je ya karatu ina magana ne akan damuwa da bacin rai da muke gamuwa da shi a gidajenmu ya je ya karatu a ingila ya je ya karatu tun da ya gama abin da aka tura shi yana can yana karatu ya dawo yaro ya je ya koyo ɗabi'u irin na 'yan ingila da 'yan amerika to ai san ɗabi'an su kake san halin su kake so kake ya zama irin su ai shi sa ka tura shi ya je ya yi karatun ba ka yi masa tarbiyyar ka taka kai ka nuna kai mai kishin ka bane kishin al'ada ka kishin addinin ka ba kana ganin waɗancan su ne mutane na nan ba mutane bane ya je yau karatu uban ya yi ritaya ya gama aiki ya yi waya da sauransu ya zo yana fita sallah asuba yana tashin yaro a shi yaro shi baya ma sallar bai damu da ita ba ya ga kullum asuba ta yi a zo ana kwankwasa masu ba wai ce what happened ya dauka ko irin kuskure hanya ya kona abu ce what happened me faru shi bai san lokacin sallah ya ba to saboda shi a can baya yi wallahi tallahi ina muku rantsuwa ina da dalibi na da ya zo ya same ni ya ce akwai abokinsa da aka tura shi je karatu a kasashen nan na turawa ya ce wata rana malam na dan samu dama ni ma zan sha iska na ce bari in je in kai mai ziyara a kasar da yake na je ina zuwa zan yi sallah azhar sai ce wane ka yayin zuba ku daina sallah ba a Najeriya wallahi malam yace hankali na ya tashi malam yace what me kace yace kuwa yanzu a Najeriya ba ku daina sallah ba har yanzu kai sallah kake yace ai kai yanzu ba ka sallah na buga kudin jirgi na zo na same ka yaron yana na hayyau har gobe yake gaya mai ce malam dan uwana ne aboki na musulmi da waye ta sauransu ya tafi ya je ya juye a can saboda me sun tura ƴaƴan nasu basu ba su foundation na addini ba kuma sun nuna wa ƴaƴan nasu karatun addini gane addini kauyanci ne da rashin wayewa shi yasa za ku ɗanɗana bakin ciki da bacin rai in sun je sun dawo da haka wannan yaron ya ce what happened ka ce assala assala assala ya tafi ya bashi bai je ba washe gari ma haka sai ga an dage ana ta yi sai ya samu abokin babansa ya ce you have to tell my dad that I will going to shoot him if he didn't stop disturbing me wallahi malam ya ce go and tell my dad I will shoot him zan harbe shi he's disturbing me daddy you are disturbing me daddy kana damuna daddy ni za ka zo kana tashi na ina cikin tsakiyar bacci kana tashi na wai wai wai wai abin nan a to ko da bindigar ya taho Allahu alam ko kuma zuwa zai ya saya Allahu alam kaga wannan malam abinda ka saya ne da kudinka abinda ka saya ne da kudinka zaka girba so kar ku tara wa kanku bakin ciki da damuwa a gidajenku ku gina 'ya'yanku akan alkhairi ku yi iya kokarin ku akwai abin da zaka yi iya kokarin ka yi karfin ka ga annabi nuhu da shi da ɗansa ya yi iyayensa yace rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'adaka alhaq wa anta ahkamul hakimin Allah yace qala ya nuh innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru salih fala tas'alni ma laysa laka bihi ilmun inni a'idhuka an takuna min aljahilin haka ya iya kokarin sa amma gata gata gata ka sake kuma daga baya ka zo ka nuna bacin rai ka ce wai a taimaka maka da addu'a sai a ba ana aika wa masallatai ana samun limamin masallaci wani a bashi buhun shinkafa a ce a yi wa su wani addu'a a yi wa wani addu'a a yi wa wani addu'a kaza kaza sauransu wani bawan Allah wani kes ya same shi a can wancan babban birnin da ake abin nan yana ganin karatu na sai ya sa aka kira ni a waya cewa wallahi yana da wani stubborn wato yana da stubborn yaro yaro ne karami dan shekara goma sha uku sha hudu ya dame shi ya rasa yadda zai don Allah a mai addu'a na ce kamar yaya yaron sata yake yana sata ana masa kwamboy yana ɗebo abokanai ya saci kuɗi miliyon kuɗi a sati ɗaya kashe su sannan ga shaye-shaye kuma ya ƙi zuwa makaranta duk wata makaranta mai tsada an kai shi ya ƙi zama saboda ya ga kuɗi a gida kudi gani yake uban shi ma tashi yana wawura da haka shi yanzu yake so ya nuna ya tafasa yanzu yanzu ya zai yi don Allah a taimaka masa shi dai baya jin wa'azi kuma baya jin nasiha amma fa yaron nan bai da makarantar islamiyya da aka sashi a garinsu bai iya ta da baki ba bai iya karatun qur'ani ba dan karatun nan ma da ake na dan islamiyya ana zuwa ba su kai yaron ba sun nuna mai gata ba dole zama bala'i a gare ku ba aka ce min dan Allah ko ni a bani ma shi kawai ni a ban shi in je in san yadda na ce na ce a ni ma ina da na wasu na nan su ishe ni Allah kuwa ina ina ka tsuguna ka haifi da ka lalata masa hanyar rayuwarsa ya gagare ka ka ɗauka ka kaiwa wani ka rike kayanka yawwa fazuku yawwa sai ban karisa ba yawwa fazuku a ɗanɗana so da Allah mu yaye wa kanmu damuwa da ɓacin rai akwai yaran da yawo suke fita 'yan mata ne yawon dare yawon dare suna ƙananan shekaru wata an tura ta an kai ta tana karatu a ƙasar waje an buga ba ta kwana a makaranta na'am gata ne an biya mata kuɗi ta tafi ba ta samu yanci ba tana da freedom shine so da yawa wannan na baku a babin misali ne su wanda nake bayanin dan su sun fi ni gane sun fi ku gane karatun yau amma muna neman babin nasiha kada mutum ya gadarwa kansa damuwa Allah ya rufa maka asiri ka gadarwa kanka bakin ciki da bacin ran da za ka kasa yin bacci kuma na shaida muku ina gaya muku duk lokacin da dan adam ya ga gata ya masa yawa to sai yayi butulci kwarai da gaske sai yayi butulci wani babban attajiri yana da kuɗi in an yi hutun makaranta sai ya ce wa yaransa su bi motocinsa tirela tirela yana da tirela tirela ya ce ku bi su a je lagos a je ibadan aka ci haba alajiya za a aika wani ya ce a'a ya ce rabu da su su bi su ga yadda ake samun kuɗi tukunna in an yi hutu sai dora su sati biyu sati uku wallahi na san mutumin nan mutum ne mai addini kuma kuma na san yaron da aka sashi din yanzu yana nan yana buge-buge bai dogara cewa ubansa yana da kuɗi ba ya tsaya ne mai kansa kuma na kansa Allah ya rufa mai asiri in sun yi sati biyu haka sai a dawo da su sun yi baki kirin sun yi furtun sai su ci abinci na sati dai sai su koma makaranta kaga wannan yayi kyau ai kwarai da gaske wannan yana da kyau tarbiyya ce ka nuna mutum ya gane yaya ake samu amma matsalar shine yawanci barayi ne na gwamnati sun shiga ofisoshi ne na gwamnati a banza suke samun kudin su ma ba su sha wahala ba illa kawai wahalar eh, rubuta biro ne kawai shine damuwarsu shi yasa ake samun matsaloli Allah karba mu da damuwa a cikin gidajenmu Allah ya tsare mu ya kare mu da zuri'ar mu gabaki daya ibn qayyim ya ce ba yanda za a yi ka hadu da Allah sai ka bi ta hanyar Allah ko ba ka bane ba yawwa wa idza aqama al-abdu fi ayyi maqamin kana fa bihamdihi wa hikmatihi aqamahu bihi duk lokacin da bawa ya tsaya a wani wuri kowane wuri ne ya tsaya to da godiyar Allah ne da hikimar Allah ya tsaya a wannan wuri in ka samu wani matsayi ko kana so ko baka so ko ka yadda ko baka yadda ba dai Allah ne ya kai ka wannan matsayi walam yamna abdan haqqan lahu ibn qayyim yace Allah bai taba hana bawa hakkinsa ba kowa da ka ganshi yana rayuwa nan wallahi abin da ya cancanta ne Allah ya bashi ba wanda Allah ya hana shi wai nasa ne Allah ya hana shi sam sam sam sam da zai taɓa yiwa ba kuma idan Allah ya hana ka wani abu to yakan hana ka abin ne don ka yi tawassuli ka isa zuwa gare shi in ya hana ka sai ka koma ka roƙa idan ka ji yunwa sai ka daga hannu ka ce ya Allah a taimake mu a ba mu ci da sha kaga ashe wannan hanin ya zama baiwa gare ka dan wannan hanin ya zama dalilin da zaka koma gare shi sannan kuma sai ya baka wannan abin da ya hana ka din to shine yake ce mana Allah bai taba hana bawa abin hakkin sa ba bi mahabbihi fa yutihi sai ya koma yayi abin da Allah yake so sai ya bashi sannan wal yaruddahu ilaihi wal yu'izzahu bitadallul lahu dan Allah ya dawo da bawa gare shi kuma ya ɗaukaka bawa ɗin ta hanyar ƙanƙan da kansa ga Allah abinda ake nufi wani lokacin Allah yakan jefa bawa cikin matsi ko cikin damuwa don ya sa bawan ya dawo gare shi in ya gane cewa in an shiga matsala an shiga damuwa gurin Allah ake koma kaga yanzu an ci ribar ya dawo ga Allah to sai ya roƙa sai Allah ya bashi sai ya koma ga Allah sannan kuma duk wanda kaga Allah tabaraka wa ta'ala ya hana shi wani matsayi da yake nema to Allah yana so ne ya kankan da kai shi din ya tazallal lillah ya nuna kankan da kai ga Allah ka kafa goshinka a ƙasa kai din kana ƙasa kuma kana kana roƙon Allah ya ɗaukaka ka idan kai kankan da kai ka nuna gajiyawarka ka nuna kai ba kowa bane to kuma sai Allah sai ya daga ka sama shi yasa annabi yace a hadisin a hadisin ingantacce tawadhu yarfa'ukumullah ku yi tawadhu Allah sai ya daga ku kana neman makaranta ne kana neman wata sana'a ne kana neman wani aiki ne kana neman wani abu ne sai ka koma ga Allah ka ta sallah ka ta zikiri ka ta karatun qur'ani ka ta kankan da kai kai ta azumin nafila har ma cewa kake da Allah a taimaka maka da addu'a kana neman makaranta a gari kaza a wuri kaza kaga wannan makaranta da zaka samu ko kujeran mulki da zaka samu ko aiki da zaka samu ai daukaka ne gare ka to kaga sai da ka kankan da kanka kai kasa ka koma ga Allah ka yadda ba a samun abin Allah sai an koma ga Allah ka kankan da kai ka nuna gajiya ka ta sallah da daddare kai ta ibada sai kuma Allah ya zo ya baka wannan daukakan to in ka hau ka samu damar to zaka tuno cewa a ai ko lalle nayi ibada na roki Allah Allah ya bani to barin kokarin kiyaye dokan Allah akan wannan dama da Allah ya bani kasuwa ce ka bude shago ne ka bude wani business ne zaka fara duk ka je ka rarraba addu'a ka ce ai ma addu'a iyaye su ma addu'a kai ma kana addu'a kana kanka bacci saboda kana so ka samu alheri to haka ake yin ana neman abojan Allah tabaraka wa ta'ala a kankan da kai a nuna gajiyawa a nuna ba a isa ba to sai ka ga mutum ya samu amma wanda ya zo ya kwanta yana bacci ya nuna girman kai baya roƙon Allah yana abun nan to zai ga ba daidai ba ko ka samu abun za ga sai dai bakin ciki zai gadar maka da tashi hankali wani kuma cikin sauki za ga Allah ya bashi abu Allah ya ɗaukaka shi cikin sauki ba a tsammani ya bude masa hanyar arziki ko ta dalilin addu'arsa ko ta addu'ar iyayensa ko kuma ta addu'ar abokanansa ko kuma ta ibada da ya yi bai ma sani ba ya manta da ita ina fatan kuna ganewa saboda haka sai ya ce wali yugniya ko bil iftiqari ilayhi Allah yana wadatar da bawa in ya nuna talaucinsa zuwa gare shi ya nuna bukatarsa zuwa gare shi Allah sai ya baka wadata yayin da ka nuna kai din talaka ne kun gane kai mabukaci ne to sai ya baka sai mai da kai mawadaci wal yujbirahu bil inkisari bayna yadayhi Allah yakan kara maka karfi in ka karye a gabansa sai ya baka karfi yayin da ka karye ka nuna karayarka ka nuna kai ba kowa bane sai Allah ya karfafe ka wal yuwallihu bi azlihi ashrafa alwilayat sai ubangiji tabaraka wa ta'ala yakan dora maka wani nauyi ya baka wani matsayi wato mafi ɗaukaka saboda ka koma gare shi tabaraka wa ta'ala kuma dan ya nuna maka wali yushidahu hikmatahu fi qudratihi ya nuna maka hikimarsa a cikin ikonsa shine mai bayarwa a da bai baka ba yanzu kuma ya zo ya baka ina so ku lura da wani tarihi da yake faruwa duk mutumin da kaga ya zama attajiri mai kuɗi mai hali in na ce attajiri mai kuɗi mai kuɗin gaske ba wai ɓarawon gwamnati ba ba shi ne ke nufi ba attajiri da za a ce wani attajiri ne ya yi tarihi ya yi suna mai kuɗi ne ku ba shi dama ya zo ya bayanin yaya aka yi samu wannan kuɗin zai gaya maka babu tarkacen da bai ba ya yi dako ya yi tsince-tsincen robobi ya yi aiki a ƙarƙashin wane ya zama yaron wane ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza shekaru a baya shekaru arba'in da suka wuce ba kowa ba ne ba a san shi ba amma bayan ya gama wannan yana ta roƙon Allah kullum yana nema yana ta addu'a kullum zai fita Allah ka bamu Allah ka bamu ashe arzikin zai zo masa sai da ƙarshe bayan ya yi inkisar bayna yadayillah ya karye a gaban Allah ya nuna shi ba kowa ba ne ya yi abun na kaskanci ma ko na ci baya ma sai kuma daga baya sai Allah ya cibo shi sai ya ɗago shi in zai shiga mota sai an buɗe masa in za a tafi sai ya ce a tafi in ya ce a tsaya a tsaya ya ci abin da yake so ya sha abin da yake so ya bacci lokacin da ya ga dama ya tashi lokacin da ya ga dama ya saka rigar da ya ga dama ya je ƙasar da ya ga dama ya hau abin da ya ga dama da ya wahala idan ma ma'aikacin gwamnati ne da ya samu wani matsayi ake masa jiniya ake girmama shi watakila za a gaya maka ba irin wahalar da bai ba ya bi ofisoshi ya yi dakon fayil ya yi kaza ya bi mai gidansa an daka masa tsawa ya yi kaza ya yi kaza an je promotion ɗinsa an danne masa ya je kwas ya yi karatu ya yi kaza sun yi kwanan bodin an yi jami'a an ci kanzo an ci wane ne da wasu an yi sace-sacen kayan abincin abokane an yi dutse yadda za a yi duka an yi gaba daya daga baya bayan shekaru sai kuma allah ya ɗago mutum sai ga ya zama wani babban ma'aikaci lokacin allah yake so ya huta yana da motar da za a kai shi ofis a dawo da shi yana da gida da gwamnati ta sai masa ta yi rigar da zai saka biya masa za a yi abincin da zai ci a ofis ɗinsa da gidansa biya masa za a yi duk tafiya idan ya yi duk tafiya sai an biya shi kuɗin tafiyar zaman gida biyan kuɗi tafiya ma biyan kuɗi duk ya wahala a da ina fatan kuna fahimta haka al'amarin yake to haka Allah yake yi wa mutane abubuwa da yawa duk wanda ka ɗauko tarihin rayuwarsa samun shi ko rashinsa za ka ga abin rubutu ne to amma shi musulmi abinda ake so ya gane ba mai yi sai Allah kuma ba mai hanawa sai Allah wallahi wani yaro yake cewa yake cewa a gabana babana yayi kudi na san lokacin da babana mugun talaka ne bai da komai wallahi yace na sani a gabana biye ta buge buge har ya zama babban mai kudi attajir kai kuma kana ina yana nan a inda Allah ya ajiye shi kai kuma baka zama mai kudin ba saboda mai lokacin ka bai yi ba kun fahimci wannan to Allah shi ke ajiye abin da ya ga dama a wurin da ya ga dama a lokacin da ya ga dama duka wannan ni'ima ce falala ce musulmi yake iya ganewa sannan ya ce wali shi da hikimata fi kudarci wa rahmati fi izzati tausayinsa a cikin ɗaukaka kuma da yawa man ahu ata Allah yakan hana ka wani abu wannan hanin sai ya zama kyauta ne a gare ka Allah sai ya hana ka wani abu kai kana ganin ya hana ka ne amma shi kuma a iliminsa ya san wannan abun shine bayarwa dan in ya baka halaka ne a gare ka a lokacin Allah yakan yi mutum uquba wa uqubatu ta'dib ya maka uquba ashe ladabi zai maka ya ya azabtar da kai watakila ya dora maka ciwo da ai kana sakaci gani kake ba ka mutu ba gani kake kaza da aka gigita ka aka dora maka wani ciwo tun da kai ciwon nan ka dawo baka fashin jami'i ashe kaga uquba ta zama ta'dib a gare ka Allah ya jarrabe ka da dan kariyar arziki da kana ga kana dan tasowa girman kai ya fara daukan ka sai aka dan karya jarin ka fara lalume tukunna abubuwa suka tsaya ka buga ka buga abu ya gagara ko ba ka bane ba ka koma ga Allah ka fara rike sharbi da kuwa istighfari uku ma bayan sallah ma baka jam'in ma baka zuwa da amma yanzu hada sharbin ka muna ganin ka ka koma ga Allah yanzu uqubatu ta'dib ashe da ya maka uquba sai kai ladabi da ka ji jiki sai ka dawo ga Allah sai ka yadda ashe Allah mai bayarwa ne alhaji ya aka yi eh wallahi al'amura alhamdulillah muna godiya wa Allah muna nan muna nema dai wajen Allah amma da lokacin da abubuwa suna gudana ba ganin ka masallaci ba ka zuwa wajen wa'azi ba ka taimakon addini yanzu ka nan dan abin da kake da shi bai da yawa bai kai ya kawo da an ce fi sabilillah wai kai mai imani ne sai ka zaro yan naira 200 ka ka jefa ashe shuka kake yi jira kake wani abu ne kake nema Allah biya ka nan gaba uqubatu tadib barin ka dai a cikin talauci sai ya ladabtar da kai idan kana so kai maganin kare mai cizo ba shi da yunwa rago da yake yawan tunkurin mutane yana rigima yana kaza to lokacin da ya ga ba abinci in ya ga abinci a hannunka ba zai zo ya dake ka ba wallahi kukula duk rago mai fada ba duka yake yi ba gahu in ka zo zai dake ka to dan ba shi da yunwa haka in ya sha yunwa ka ɗauko abinci to lokacin me zai yi ladabi wa kubata tadib a lokacin zai miƙa bakinsa yana so ya ci ganye ba duka yake ba dan bai da ƙarfin dukan to Allah yakan yi wa ɗan adam uquba li yu'addibahu dan ya ladabtar da shi kenan wannan fa abin da ibnu qayyim yake so nuna mana komai Allah ya maka kada ka taba tsani kada ka dauka cewa ya zalunce ka ne daidai ya maka babu wani sabani kuma kuma kun yadda a yau da gobe ma yi ko ba ka bane ba yawwa tana almubazzaranci ne suna bata abubuwa suna zubar da taliya ana zubar da mai da manja ana waye komai filanti a gida yayi yawa ya ce to lallai ba ku san halin da ake ciki ba sai ya je ya samu buhun masara ya niko shi ya auno kuka kwano-kwano ya nemo baka da aiki kun gane ta? baka mai aiki daddawa ya samo yajinsa da citta kayan hadi ya bayar ya ce a yi ta tuka to a tuka da safe a tuka da rana a tuka da daddare tuka da safe a tuka da rana a tuka da daddare ba shayi ba biredi ba dankali soyayye ba ruwan madara ba taliya ba indomi ba wacece ba mai kowane yaro ma in makaranta zai tafi ku danna mai dumame a footplus din sai tafi da ita ya ce wallahi tallahi haka za a gidan nan kuma in na bar ku da yunwa ku je ku gaya duk alƙalin da za ku gaya wa ƙasar nan kuka aka zo ana dan Allah ka yi haƙuri ya ce a sake zubar da taliya in ganta a rariya to ba cewa na yi fa ku yi ba وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين الله يكن هناك يدو هنن يزمنتو بايرواني عقوبر يزمنتو ladabtarwane yakan sa abokanan gawa su sama a kanka don ya sa ka koma ga Allah ya suƙuhu ilallah wallahu alamu haisu ya ji almawaƙi a ta'ihi Allah shi ya fi kowa sanin ina ya kamata ya sanya baiwarsa da kyautarsa kuma shi ya san inda yake sanya ainihin wato manzancinsa abinda na faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda ne na kuskure ko tuntuma harshe Allah ya fi mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mu je mu yi homo mu je mu yi kaza ba ma zuwa islamiyya shi da kansa yaron bai balaga ba suna nan da yawa ku mutunta makarantun ƙur'ani ku mutunta malaman ƙur'ani ku daraja qur'anin ku kuma ku sa ƴaƴan ku su haddace qur'ani kuma ku ta karanta qur'ani mai haddace haddace qur'ani wallahi da shi za ku tsira duk wanda ya watsar da qur'ani ya bar qur'ani wallahi tallahi ya kama halaka kuma ya kama tabewa to Allah tabaraka ta'ala a cikin ayoyin nan da malam zai karanta mana yanzu yana mana bayani cewa su fa kafirai fa har duniya ta tashi ba za su daina shakka akan qur'ani da kin yadda da shi ba kuma Allah ya ce zai hukunci ranar tashi alkiyama zai yi sakayya ga waɗanda suka munana da irin mummunan aikinsu kuma zai yi sakayya ga wanda suka kyautata da kyawawan ayyukansu harama mai Allah ce ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم